The objective of giving this material is actually preventive measures of uh, whether cholera Jami'ar Hukumar Lafiya ta Duniya mai kula da yankin Sokoto kenan Amina Dawish lokacin da take uh, mika kayan tallafin kula da lafiyar yara da kuma kawo ɗauki don hana barkewar cutuka uh, ga gwamnatin jihar Sokoto. Duk da irin wannan kokarin da hukumomi na duniya da ma gwamnatoci ke yi wajen kula da lafiya da kuma walwalar jama'a akan samu yanayin da ke yin barazana ga wannan kokarin. wanda kuma kan iya kawo barkewar cututtuka cikin hanzari yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki zaune a najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cututtuka kuma ko da yaushe sai karuwa suke yi kuma su shafe lokaci mai tsawo wuri ɗaya ga kuma bukatu kamar yadda waɗannan ke cewa. Wallahi ba ka da ɗakin mu da ya faɗi hina nan ya faɗi ban da zarafin da ka gyara ne. Ta ni kuma da abinci na zan ba yaran gafta duk da wurin tsuguni a wurin tsuguni banda. Mun ina da zarafi da na safi ko ni makaranta. Muhammadu daga ran ta jaɗi da sutura da abinci duk muna so. Baban Sani na ƙasa Silami na shiga uku na. Wa'in zai eh, tuwaye da komai muna buƙata su da abinci. Masana kiwon lafiya na ganin cewa zama cikin irin wannan yanayin tamkar jefa kai ne ga ɓarkewar cututtuka. Dr. Awal Ahmad Musa na ganin cewa akwai barazana sosai ga yadda zaman 'yan gudun hijira yake yanzu a Najeriya. Rashin tsaftar muhalli a rashin ruwa da tsafta domin tsafta yana sauƙi ne in akwai ruwa so yawanci waɗanda ke a 'yan gudun hijira da ke zaune wurare a cunkuse a cunkushe haka zaka ga ba su da isasshen ruwa babu yauce ko toilet inda za su biya bukatunsu sannan kuma akwai matsala ta matsanancin talauci kaga waɗanda suka yi gudun hijira musamman waɗanda suka bazu a wasu garuruwa zaka ga yawancinsu ma bara suke yi kuma ba su da sana'a ko kuma wani aiki da za a ce za su iya yi domin su samu kuɗin shiga da za su shadda iyalansu likitan wanda a kwanan baya ya jagoranci wani shiri na kula da lafiya kyauta a sansanin 'yan gudun hijira ya ce abin da suka tarar wurin abu ne mai sosa rai. Abin da muka gani akwai yara da dama waɗanda ke fama da rashin lafiya kuma alhamdulillah an ba su magunguna. So a ire-iren waɗannan medical outreach da ake yi yana da kyau kuma yana da kyau a same su su yi yawa a cikin al'umma domin ta haka ne za a taimaki wayannan mutanen a wasunsu ma abin da muka gano ba su ma san cewa akwai asibitoci kusa da su waɗanda za su iya zuwa a ba yaransu a wannan taimako na kiwon lafiya ba so sannan kuma ka ga saboda cunkoso da rashin abinci mai gina jiki duk suna samun waɗannan rashin lafiya ku bayan abin da ya shafi kula da kiwon lafiya 'yan gudun hijira na cike da buƙatar abubuwan more rayuwa waɗanda masana ke ganin akwai buƙatar mahukunta su mayar da hankali gare su cikin hanzari kada a yi kitso da kwarkwata domin ba a san irin matsalar da rashin kula da su kan iya haifarwa ba a nan gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya